وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul an'am satin da ya wuce mun yi karatu zuwa karshen aya ta goma sha ɗaya kul siru fil sun manzuru kaifa kana akibatul makazibin Allah ya ce ka ce ma al'ummarka ku yi yawo a bayan ƙasa sannan ku yi dubi ku yi nazari ku ga yadda ƙarshen waɗanda suka karya ta yi kasance mun yi dogon bayani game da ayoyi da suke cikin dubi zuwa ga makomar magabata wadda ya rike alkhairi da kuma wadda ya riki sharri wadda ya yi tafiya a kan doron alkhairi da wadda ya yi tafiya a kan doron sharri da na gaba ake gane zurfin ruwa duk hanyar da ka ɗauka ka duba waɗanda suka gabace ka akan wannan hanyar idan tana ƙullewa allah ya nusar da kai in ba ta ƙullewa an nuna maka wadda rayuwa ta more shi shine wadda yake jira sai abin ya cin mishi kafin ya ce zai an amma abin da ya kamata mai hankali ya dinga wa'astuwa da abin da ya faru da waninsa sunnar Allah a bisa bayan sunna ce kauniya yadda take gudana haka take gudana abinda waɗanda suka gabace ku suka yi in ya zama muku izina to insha Allah ku kuma sai ku samu tsira sanadiyar kauce ma abinda suka yi mai muni ko kuma aikata abinda suka yi mai kyau to Allah ya sa dukkan abubuwan da muke karantawa ya amfani yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha biyu Allah ya mana jagora ya sa mu dace da daidai to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من ما في السماوات والأرض كل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الله يتشو من زم الله صلى الله عليه وسلم قل كتي لمن ما في السماوات والأرض ناقوا abin da ke cikin samai da gaske Allah ce ka tambayi dukkan bayin da suke duniya liman ma fi wafi wal ardi abin da ke cikin samai, mallakar wane ne abin da ke cikin kasai mallakar wane ne Allah ya ce kulillah ka ce na Allah ne. duk lokacin da kaji ana cewa abin da ke cikin samai da kasai na Allah ne ana nuna maka duk lokacin da za ka nemi wani abu a ƙasa ko a sama ka nema abin Allah domin nashi ne shi kadansa nashi ne shi kadansa duk abin da ka gani a bayan kasa mallakar Allah ne duk abin da ka ji labari a sama abun mallakar Allah ne mallakar Allah ne mallakar Allah ne ba wadda ya yi tarayya da Allah akan haka ba wadda yake da mallaka ba kuma wanda ya yi tarayya da Allah kan haka idan ka fahimci rayuwa haka ka fahimci ubangijinka haka da ka ji daɗi duk abin da muke gudanar wannan a rayuwa ba wanda yake da mallakan wani abu a hannunsa za ka ga mutum babban malami ne ya cika ya baɗi, sai ka samu ɗansa ya kauce da hanya inda ilimi da suwa na hannunsa ɗansa zai zama haka sai ka samu furfeso ne furfeso ne amma ɗansa da kinki ne inda abin a hannunsa yake da ɗansa zai zama haka kulliman ma fi samawati wal ardi Allah yace ka tambaye su abinda ke cikin sammai da kasai nawa wane ne kul Allah yace ka ce lillahi na Allah ne mallakar Allah ne a suratul sabai ne ku fata shi yace ku lidu allazina za'amtum min dunillahi allazina za'amtum min dunillahi لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير الله يتي قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله كتي كراي duk waɗanda kuke riyawa cewa mataimaka ne iyayen gida ne ababen bauta ne kuma bayan Allah Allah ya ce la yamlikuna mithqala dharratin fi samawati wala fil ardi Allah ya ce wallahi ba su da mallakar kwayar zarra a sama ko a ƙasa duk isan mutum duk riƙan mutum wallahi ba shi da mallakar kwayar zarra aya ta biyu ina jin za mu karanta Allah ya ce ko loma ta ga mai gidanka ya sa a bakinsa Allah ya ce ni na bashi wa huwa yut'imu wala yut'a ba zai iya ba kansa ba balle ya baka qul idul ladina za'antum min dunillah Allah ya ce ku kirayi duk wanda kuke riyawa kuke zato kuke tsammani za su iya tallafa muku su taimaka muku koma bayan Allah waɗanda kuke bautansu koma bayan Allah Allah ya ce la yamliku na misƙalar zarrafin fi samawati wala fil ardi ba su da daidai da ƙwayar komayya abinda suka mallaka a sama ko a ƙasa wa malahu قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهم وما له منهم من من ظهير فكرا كم أين أرمى قل ادعوا الذين من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما نعم. من شرك Wa لهم منهم من ظهير sannan kuma duk taron su ba wanda kuma yi tarayya da Allah kan wani abu Allah ya kore ba mai mallaka sai ce kuma ba wanda suka yi tarayya da Allah don zai iya cewa e ba nawa bane amma namu ne Allah ya ce to ba wani abu a sama da ƙasa da namu ne Allah ya ce nawa ne wa malahum fihi ma min shirkin ba su da wani abu cikin sammai da kasai da suka yi tarayya da Allah a kai sai ce wa malahu minhum min zahir Allah ke kuma duk su Allah ba yi da mataimaka ba wani wadda Allah yake bukatar sa duk wadda ka ji an ce na da matsayi a gun Allah to Allah ya ba shi matsayin ne don ya girmama shi ba ya ba shi matsayin ne don ya taimake shi komi na Allah komi na Allah ba wani wadda yake da mallaka a sama ba wani wadda yake da mallaka a ƙasa ba kuma wadda suka haɗu akan wani abu da shi da Allah ba kuma wadda Allah ke neman taimakonsa akan gudanan wani abu ba Allah yana jinjina ma kansa da kansa yace alhamdulillahi alladhi lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا دكا يبود بوديا سن تبتا ga wanda bai riki ɗaya ba wa walam ya ku sharikun fil mulki kuma ba shi da abokin tarayya wajen gudanar da mulki ko da shawara ne ko mala'ika jibril sai dai a kira shi a bashi umarni ka dubi rayuwar ka dubi yadda ubangiji ke gudanar da rayuwa shi kaɗansa baya shawara bayi bukatar ko a cikin gudanarwar al'amuran suke gudana kuma gudana a cikin dacewa da kamala a cikin dacewa da kamala ba wani wadda yake da hannu a cikin gudanar alhamdulillahi lalzi lam yattakiz waladan lam yakul lahu sharikun fil mulki lam yakul lahu waliyun min adh-dhulli kuma bai da wani majibanci don ya kasa ويأتي وان سياسة هنوكا تن أبني قومي نعم الله السورة المؤمنين يجي كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله يقولون لله قل أفلا تتقون أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء ملكوت كل شيء الله أكبر سيقولون لله قل فأنا تسهرون Allah ya ce kulka ce musu limanil arbu wa man duniya da abin da ke cikinta na waye ƙasa da abin da ke cikinta Allah ya ce ka tambaye su na waye sai ya kolo na lilla Allah ya ce kafin su amsa bari na gaya maka za su ce na Allah ne shi kadai wato inda za ka gane abu na wane ne ko ba na shi bane shi yake bayarwa ko baya iya bayarwa Shi ne ka kalli abun ana samu kafin a haife shi eh to ba na shi bane bayan ya mutu ana ci gaba da samun abun eh ba na shi bane duk abin da ka daga wani ke da shi a duniya sai ka samu kafin a haifi mahaifiyarsa ma ana moran abu to kar ka dauka shi zai baka dama ba na shi bane ba na shi bane dama abin akwai kafin ya zo eh to ba na shi bane bai isa ya hana ba bai isa ya bayar ba tun da dama ana samu kafin ya bayar bayan ya mutu ana ci gaba da samu eh dama ba na nashi bane kulliman al'ardu wa manfiya fiha kasa da abin da ke cikinta na wane ne Allah yake sai ya kulu da lillahi da su ce maka da Allah sai Allah yake kullu kace musu afala tafakkarun bana kowa to ba da ku rike Allah ba ba za ku rike Allah ba kulman rabbu samawati sab'i kuma ka tambaye su wane ne ubangijin samai bakwai wa rabbul arshil azim wane ne ubangijin al'arshi mai girma sai ya kulu na lillah Allah ke za su ce maka na Allah ne kuma ka ce to a bala ka tabun ba ku ji tsoron Allah ba ba za ku kiyaye dokokin Allah ba kul man yadihi malakutu kulli shay'in ka tambaye su wane ne mallakar komai yake hannunsa man biyadihi malakutu kulli shay'in waye ya mallaki komai da komai wa huwa yujiru yana ba da kariya da mafaka wala yujaru alayhi shi kuma in ya kawo ma farmaki ba wanda ya isa baka kariya Allah ya tambaye su waye sai ya kulo ne lillahi Allah ya dace ce maka Allah ne yake jinjina ma Allah ya ce la malja wala manja minka illa ilayka in Allah ya kore ka ba inda za ka fake sai ka dawo gun in wani ne kuma ya kore ka in ka isa gunsa ka sha shi kuma in ya kore ka ba inda za ka je ka sha babun tsira ba mafaka sai wajen Allah wa huwa yujiru wala yujaru alaihi shi Allah na ba da mafaka wani ya far maka ya tsare ka ya kare ka wala yujaru alayhi shi kuma ba wanda isa ya baka mafaka in zai far maka sai ya kudu na lillahi Allah da za su ce maka da sannu za su ce maka Allah ne kawai kulfa Allah ta tsaro Allah ta rufe ake tuye tunani duk abin duk abin na Allah ne duk abin na Allah ne Allah ya ce wa annabi sai sai yukawwifunaka bi wa yukawwifunaka bil ladina min duni Allah ya suna razana kai kawai da wani wanda ba Allah ba duk wanda ba Allah ba ba shi da mallakar na kansa ba balle ya mallaka ba wani wannan shi ne abin da ake so duk wani mu'mini ya gina rayuwarsa zuciyar kowa a hannun Allah take Allah ke juya ta yadda yake so Allah ya ce kulli manil ardu ka tambaye su kasa nawa ne ne liman ma fi samawati wal ardi kace na gawa abinda ke cikin samai da kasai qul ka kace na Allah ne taba ala nafsihi rahama. Allah ya dora kansa jin kai da tausayi Ka taba ala nafsihi rahama. Allah ya wajabtar kansa jin kai da rahama zai ji kanku zai ji rahama ba haraji aka mishi ba ba dole aka mishi ba a matsayinsa na Allah Ubangijin talibai ya rubuta makansa jin kai da rahama haka Ubangiji duk abin da Allah ya shirya wa bayi in ka kalli abin da daga rahama ce a cikinsa rahama ce a cikinsa ka taba alanar su yin rahama Allah ya ɗora makansa cewa zai muku rahama zai jikanku duk wadda ka ga ya fada halaka sai in ya bauɗe wa ubangijinsa amma abinda Allah ya shirya mishi rahama ka taba da su da rahama duk abinda Allah zai mu'amalanci bari da shi mu'amala ce ta rahama duk lokacin da kaga ana kiranka ana kiranka ne zuwa ga duk lokacin da kaga ana kore ka zuwa gabarin wani abu ana kore ka ne gabarin halaka ka dawo zuwa ga rahama shi sa Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aike ka ba zuwa ga al'ummarka face jin kai da tausayi rahama ga talikai baki daya rahama ga talikai baki daya ibn al-qayyim yake cewa law kashafa Allahu al-qita'a li 'abdi wa azhara lahu كيف يدبر له أموره وكيف أن الله أكثر حرصا على مصلحة العبد من العبد بنفسه وأنه أرحم به من أمه لذات قلب الأبد محبة لله ولتقطع شكرا لله ابن القيم يجي لو كشف الله الجباع لأبده idan da Allah zai yayi yana da take idon bawansa ya bude mishi idonsa a mishi keke da keke wa azhara lahu kaifa yudabbiru lahu umura Allah ya nuna mishi yadda yake gudanar mishi da rayuwarsa inda za a ajiye mutum ubangiji ya bude mishi ya nuna maka yadda yake gudanar da rayuwarka yadda ake gudanar da kai inda ka yi tafiya in ka tsaya inda ka yi barci yadda kake numfashi yadda ake kula da zamanka yadda ake kula da tsayuwarka yadda ake kula da ci yadda ake kula da sha yadda ake kula da lafiyarka yadda ake kula da ganinka yadda ake kula da jinka yadda ake kula da gudanar rayuwanka al qayyim ce inda Allah zai bude mabayi su ga yadda ubangiji yake gudanar da rayuwarsu wa kaifa annallaha aksaru hirsan alamas maslahati abdi min al bi nafsi ya bayyana mabayi su ga yadda ubangiji ya fi tsananin bukatar maslahar kan kanka a kanka wato ka kaga muraran yadda Allah yake son jin daɗinka da ci gabanka sama da yadda kai kake bukatan ka ji daɗin ka ci gaba wa annahu arhamu bihi min ummihi da kuma yadda zaka ga muraran Allah na son ka na kaunanka saboda yadda mahaifiyarka take kaunanka lazaba qalbul abdi mahabbatan lillah da zuciyar bawa za ta fashe saboda son Allah da za ta yi rugurugu saboda kaunar Allah inda Allah inda za a ajiye budget na najeriya a ce wannan kudin za a kashe su wajen kula da rayuwanka wallahi ba za su iya kula da rayuwarka a cikinsu a za a ware bangaren kula da gani bangaren kula da ci bangaren kula da tafiya bargonka jininka zuciyarka hantarka wannan rayuwar kai kawonka a ce kudi ake kashewa rayuwar take yi وأنه أكثر هرسا على مصلحة العبد من العبد بنفسه ابن الكيم الله يافي صنشي كبن باوا سما دي يسي باوا يسي صنشي بمباوة شي كتايا تكلي كراتون أبي وباني سيكا الله نقويا نشي يبدأ زيتي متي آيه ya fi shi son 'ya'yan gobe fi shi ba uba ne zaka ji ana yusikum Allahu fi auladikum Allah zai muku wasiya akan yayan. sai ka ji ne da uwarsu wadda su suna ganin duk wanda ya taɓa ta anguwan za ta tashi sai ka ji Allah yana cewa bari in muku wasiya yadda za ku kula da uwar duk wanda ka ji kake son sa soyayyar ta kai idan ka duba yadda Allah shi da ka sai ga duk son sa da kake Allah na ƙara koya maka yadda za ka so shi ka taimake shi sai ka ji an ce ga yadda za ka rike matarka sai ka ji an ce mace ga yadda za ki kula duk soyayyen kunnan da kuke yi ubangiji sai da ya nuna maka yadda za ka kula da ita sai da ya nuna maka yadda za ta kula da kai duk wadda ka ji kana son shi kana kaunar shi sai ka ga Allah na ce masa ga yadda za ka ƙara son shi ka ƙaunace shi ka mishi kaza ka mishi kaza duk yadda kake so ka ci gaba a rayuwa duk abinda duk abinda ka ji Allah ya ce ka bari abu matsala ne kawai matsala ne duk abinda ka ji Allah ya ce ka bari matsala ne Allah ya fi ka son ka ji daɗi Allah ya fi ka son ka ji daɗi ba kwamiti aka yi na likitoci suka haɗu suka yi bincike akan lemo da ayaba da apple da sauran 'ya'yan itatuwa suka gano amfanin shi kafin aka yi ta addu'a Allah ya bayar ba ya bayar ya ce a cikin kansu yi bincike ya halatta ya yi daɗi wadda ya halatta nama ya halatta lemo ya halatta ayaba ya halatta apple ya halatta duk waɗannan abubuwa sannan a nuna maka wiwi ko giya a ce haram ne ka ɗauka ta kure ne eh? ya kamata mai hankali ya haƙuna ya kamata ubangiji ya nuna wani abu ya ce haram ne kai ka ɗauka an takura ka bai kamata ba duk doka ta ubangiji duk doka ta ubangiji idan ka tsaya ka kalle ta kai ne da ka amfana wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa Allah sai ce in na ya dokoki mutum ya tsallaka ya cuci kansa don ya kai kansa cikin matsala ka duba rayuwar bawa ka dubi yadda ubangiji ya shirya mishi rayuwa ɗaya daga cikin magabata yake cewa inda Allah law khayyara lillahu yawmal qiyamah inda Allah zai ban zaɓi a ranar alkiyama annahu yuhasibun aw tuhasibuni ummi ya mun hisabi ko mahaifiyata ta mun hisabi yace inda Allah zai ban zaɓi ranar alkiyama hisabin da zai mini shi ya mun ko ya bari mamata ta mun lantartu an yi hasiba nisa yace wallahi zan zaɓi shi Allah ya annahu arhamu bi min ummi don ya fi sona na akan mamata ibn al-qayyim yace inda za a bude mabawa ya ga yadda ubangiji ya shirya mishi rayuwa yadda ubangiji ke son sa yadda ubangiji ke son maslahar bawa yadda ubangiji ke kaunar bawa sama da yadda yake kaunar yadda sama da yadda mahaifiyarsa take kaunar sa yace da zuciyar bawa za ta fashe, saboda kaunar Allah duk abinda rayuwarka take bukata Allah ya baka ita dai suna ta Allah ba ta rabuwa da jarrabawa ka duba tun daga halitta irin zubi da aka yi shi nan a cikin suratun rum ya yi bayani akan halitta ya yi bayani daga cikin ayoyinsa akwai da ya zo halittar kusa ya yi kuma za da mata saboda gudanar da rayuwa irin na auratayya da hayayyafa kai ya yi magana akan launin harshe wannan yarensa daban wannan yarensa daban wannan na magana wannan bayi ji wannan na magana wannan bayi ji yayi magana akan kalan fata kalar fatan wannan daban da na wannan kai karshe Allah ya magana akan bacci da kuke kuta shi. wa min ayatihi khalaqakum min turabin thumma idza antum تستشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقومه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا yana daga cikin ayoyin Allah da ke nuna kadaitakar Allah cancantar Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya an khalaqa lakum min anfusikum azwaja sai ya halitta muku matan ku abokan zaman ku daga jinsin ku ba a sa mutane su je su aure aljanu ba ba a sanya aljanu su zo su aure matan mutane ba su mutanen ire-iren su a cikin su aka samar da matan su daga jinsin su litaskunu ilaiha Allah ta don ku samu natsuwa to Allah da ya kera maka mata kuma ya nuna wani abu wajen alakar ka da matan ya ce shi ba kyau kace ba za ta bari shi da ya baka ita ma guda jama'a mun fahimta shi da ya baka ita ma guda shi da ya kera ta ba shawara kuka yi kuka ce Allah kama da mata ba ya muku yace ya halatta ku yi aure a wajen auren sai ce to amma kar a yi kaza kar a yi kaza kar a yi kaza idan an zo zaman auren kar a yi kaza kar a yi kaza kar a yi kaza duk soyayyarka duk ɗokinka da marmarinka da kake da shi akan iyalinka ai Allah ya fi ka son ka ji daɗin zama da matar tun da ya maka matar haka ne ko ba ka ba haka to don me zai nuna wani abu kuma a zaman ya ce shi abun kar ka yi ka ki kai biyayya inda bayi so ka ji daɗi ne zai maka matar inda bayi so ki ji daɗi ne zai yi ki mijin ba sai yi ba to haka dukkan dukkan dubi alaƙar bawa da Allah ka taba ala nafsi rahma ka taba ala nafsi ya zo yi mana magana kan ɗan adam yadda ake samun sa a fara'aitun matun nun أأنتم tafalo Allah ya ce, "A Allah yace afara'aytum ma tumnun Allah ya ku ga labari maniyin da kuke zubarwa a mahaifa ya zama sanadiyar hayayyafa da kyankyasan bayin Allah Allah ya ce an tumta takhluqunahu ku ne kuka yi kamfanin da kuke yin sa am kai. Allah ya ce ni nake ni nake Allah ya ce ni nake can gaba sai ce a fara'aitun ma ta harufun a fara'aitun ma ta harufun Allah ce to ku bar labarin kuma abinda kuke nomawa a zo a yi shuka ya fito a girbe a yi kaza sati biyu ko uku da ya wuce mun karanta a cikin suratun namdi Allah ya ce inda zai yarjejeniya da bayi su su dinga tsirar da itaciyar shi ya dinga sa musu abincin Allah ce ba za su iya kai ka tsirar da dawon ka yi da barbarunka dawon ya fito da kanka shi zai sa maka zangarniya ka tsirar da masarar ce zai sa goyon in itaciyar mangoro ne ka tsirar da icen Allah ya ce ni zan sa wa mangoron 'ya'ya Allah ya ce sai na zub da ruwan na tsirar da shi in sa 'ya'ya yi amfani da shi gaba ya sake cewa a fara'aitu mulma allazi ta sharabun a fara'aitu mulma allazi ta sharabun allah ce kuban labarin ruwa da kuke sha ruwa a antum an zaltu muhu min al-husn Allah ce ku kuke saukar da shi daga girgije am nahal munzirin ko muni a suratul mu'minin yayi bayani da in ya saukar da shi yake tarkance shi a kasa. Allah ce ni gaba ya sake ta a fara'aitu mun naran da ke turun naran da ke turun a antum an أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون to dukkan waɗannan ubangiji na nuna mana cewa shine komai shine gata kowa shine komai shi yake da mallakar komai shine gatan kowa ka kaɗai tashi da bauta ka kaɗai tashi da bauta shi ne komai shi yake da komai shi ne kuma gatan kowa ka kaɗai tashi da bauta ka taba al'anar nafsikin rahama Allah ya rubuta makansa jin kai da rahama wata ran annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wata mata yadda ta nuna kauna da tausayi ma annabi ya tambayi sahabbai yace yanzu kuna ganin wannan matan za ta iya daukar ɗanta ta jefa a wuta suka ce ba zai yiwu ba annabi ya ce lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi min hadhihi bi waladiha annabi ya ce to Allah na tausayin bayansa sama da yadda wannan matan take tausayin kanta Allah na tausayi na son kowanne bawa sama da yadda uwarsa take son Allah ya ce la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wallahi Allah zai tara ku zuwa ga ranar alkiyama larai ba fiye Allah ce wannan maganan babu kokonto a cikinta mun yi ta karanta makamantan waɗannan ayoyin a tafsirinmu na suratul kiyama galibi duk inda maganan alkiyama ta zo sai kaga Allah na rantsuwa wallahi ko ka yadda ko kar ka yadda za ka karanta za a yi tashin alkiyama shi sa duk inda Allah ya zo maganan alkiyama sai ka ji rantsuwa ya shigo sai ka ji kuma ya ce babu kokonto wallahi za a yi tashin alkiyama duk daren dadewa za a yi tashin alkiyama Abinda ya kamata mutum ya yi wa kansa fara Abinda ya kamata mutum ya yi ya yi wa kansa wa'azi ya yi wa kansa nasiha ya yi wa kansa faɗan tanasu Allah ya ce layyajima annakum ila yawmil qiyama wallahi Allah zai haɗa ku ya tara ku domin tsayuwar ranar alkiyama larai ba fihi Allah ya ce ba kokonto cikin wannan magana za a je a tsaya za a je a tsaya za a je a tsaya za a je a tsaya kuma lokaci yana tafiya kuma lokaci yana tafiya mun yi bayani a karatunmu na satin da ya wuce a nan s game da yadda za a zo a tsaye da bawa a gaba ga Allah Allahu akbar a kira shaidu su su ba da shaida wato wata rana ce wata rana ce wadda ɗan adam in bai shirya makansa alkhairi ba zai ji tausayin kansa tausayin da ba zai mishi amfani ba zai ji tausayin kansa irin tausayin da ba zai mishi amfani ana kan turba ana ta tafiya waɗansu sun yi gaba waɗansu yau suka tafi akwai fasinjojin gobe akwai fasinjojin cibi akwai fasinjojin gata akwai fasinjojin watan gaba akwai fasinjojin shekaran gaba kai dai baka san fasinjan wata rana ba ce kullum kullum ka dinga kallon rayuwa a haka ka ɗauka wata mota ce aka ajiye ana lodin mutane ana kai su lahira yau an kai wasu jiya an kai wasu gobe za a kai wasu kuma kai ba a gaya ma randa za a yi lodi da kai ba sannan ka dinga sanin cewa wannan ranar bacin da za ta yi bacin da za ta yi yana alaƙa da abin da kake mu dinga tuna wannan bacin ranar alkiyama na alaka da abin da muke yi mu daina ɗaga hankalinmu da wai abin da jama'a za su gani a kaza kaza kaza ka damu da abin da zai faru tsakanin ka da ubangiji ranar gaskiya ba a nan matsalar da ke duk wani abin da kaga zai same ka a duniya na bakin ciki na tonon asiri na fallasa wasa ne in ka bar abin ya faru a ranar alkiyama idan zalunci kai yau aka ce yi zalunci sai aka ce to asirinka ya tonu iya tonan asirin ya tsaya ne a jihar ku ko kuma a Najeriya duka ko a Afirka wataƙila har ka mutu a duniya akwai wadda ba zai ji ba in ka bar wannan tonon asirin ya kai ranar alkiyama jikanka da aka haifa bayan mutuwanka da shekara dubu yana nan za a yi maka abin da za a maka haka ne wannan shi ya kamata shi yasa annabi yace alkayyis wanda yake kowa basira a rayuwa shine wanda yake yawaita tuna mutuwa da abin da zai faru in ya mutu da kuma tanadi ma abin da zai biyo bayan mutuwa to waɗannan abubuwa su za ka dinga kallo kar ka dinga kallon rayuwar duniya ba za ka gane lissafin ba ba za ka gane lissafin ba ba za ka gane lissafin ba ka dinga kallon yadda za ka tsaya mun yi bayani game da yadda gabobin mutum za su ba da shaida a kansa idan aka je aka tsaye da mutum a gaba ga Allah na ranar kiyama za a kira shaidu waje abin nabiyina wa shuhada ba rama za a kira shaidu su zo su ba da shaida a kan wani shi ma abocin laifi idan ya ga yadda shaidu suka tsaya a kansa za a yi magana a kansa zai ce ma Allah ka ban dama ni in yi bayani da kai na yi alkawari zan fidda komai dalla-dalla abun ne Allah ce al-yawma mu ala afwahihim al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم الله كسي مرف باكين سي مهنا باكين إيكو يأي magana. to gabobin jiki sai su karba al-yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim hannaye Allah ke ce su fara mana bayani akan sa wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun kafafu sai su fara mana bayani akan abin da shi ma'abocinsu mai gidansu mai ne duk abin da ka gani a jikinka zai gaya ma Allah labarinka zai gaya ma Allah labarinka kun ga wani abubuwa da gaske ne kuma wannan shi ne damuwa Shi ne abin damuwa wannan shi ne abin damuwa wannan shi ne abin damuwa wa yawma yuhsharu a'da'u llahi ila an-nar fa hum yuz'un hatta idza ma ja'uha إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستفرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما Allah yace wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an-nari fa hum yuzawun Allah yace lokacin da za a shirya a jera makiya Allah zuwa wuta ana kada su layi hatta ma jaguwa har sai sun iso gaba gare ta shahida alaihim sam'uhum jinsu sai ya ba da shaida a kansu wa absaruhum gannansu sai ya ba da shaida a kansu wa juluduhum fatun jikinsu sai su ba da shaida a kansu bi makanu ya amalu kan abin da suka aikata kunne zai faɗi abin da ya taɓa ji kaji gani zai gaya ma Allah abin da duk taɓa gani da shi fatar jiki zai ba da labarin kwanciyanka da tashinka da gogayyarka gaba ga Allah Allah ya ce wa kadu da juludihim sai su ce mafatunsu da jinsu da ganinsu lima shahidtum alaina me yasa kuka ba da irin wannan shaidar a kanmu yau a gaban Allah Ƙadu sai su ce an faqana Allahu allazi antaka kulli kullashe. Allah shi ya magantar da mu ma'ana Allah shi ya ba mu ikon mu yi magana a kanku. wa huwa allazi khalaqakum awwal marra kuma shine ya halice ku tun karon farko allazi anqada kullu shay'in wanda ya ba mu komai dama yayi magana duk wanda kage yake magana ai Allah ne ya bashi dama yayi magana sai su ce to mu ma Allah ba mu dama mu yi magana wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina sai su ce mafatun su da jinsu, da ganinsu me yasa kuka ba da shaida akan mu qalu sai su ce musu an baqana Allahu allazi amsaka kullu shay'in Allah ne ya ba mu ikon mu yi magana wanda dama shi ya ba da iko ma komai da yake magana yayi magana wa huwa khalaqakum awwala marra ne ya halice ku tun karon farko wa ilayhi turja'un kuma gare shi makoma ji ji ji gani lokacin da ka dauki waya sai ka kira wani ko ka kira wata a waya daga lokacin da kai sallama duk abin da za ka faɗa kana faɗa harshen kuma yana rekodin abin yana ajiyewa wallahi duk abin da ka san ka taɓa faɗa ƙarya kai neman wata kai zinani shirya wani almunda hana ne lokacin da kake faɗan abin da kake faɗa harshen in ji ubangiji yana kariye duk abin da kake faɗa yana ajiyewa shi ne a cikin suratun nur ya ce yau mata shahadu alaihim alsinatuhun wa aidihim wa arjuluhun bi makanu ya amal yau mata shahadu alaihim alsinatuhun ranar da harshensu har harshensu Allah ce zai ba da shaida a kansu harshe yana shi kuma wadda kake magana da shi din daga lokacin da ya amsa wayar duk abin da za ka faɗa shi ma kunnensa yana rekodin abin da ya ji shi ma abin da ya faɗa harshensa na rekodin abin da ya faɗa abin da ka ji ya faɗa kunnenka na rekodin abin da shi ma ka ji a bakinsa Allah zai ba da dama mu harshen yau mata shahadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bi makanu ya amaru Allah zai ce harshe duk abin da wani ya taba faɗa ka faɗa na shi za a gaya ma kunne a ce duk abin da wani ya ji ka dawo mun da abin wa kalu li juludihim lima shahidtum alaina haka abin yake haka abin yake haka abin yake waɗannan ya zo waɗannan ya zo annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace mas'ulatun wa mustanfaqatun annabi yace in da ku yi tasbihi ku dinga yi da kan ku. fa innahunna mas'ulatun don Allah zai kira su ranar alkiyama yace su yi bayani akan ku wa mustanfaqatun kuma za a ba su dama su yi magana ya tsu wannan to lokacin da ka rike waya kana chatting kana rubutu duk abin da ka rubuta shi kan yatsan yana copying yana ajiyewa yatsan da kake rubutu da shi leta kake rubuta mu matar wani leta kake rubuta mu yar wani wani abu ne na batsa wani abu ne da aka shirya za a saci kudin al'umma wani abu ne da aka shirya duk abinda kake rubutawa yana rekodin yana kofi wannan yatsun annabi ya ce mas'ula za a tambaye su ranar kiyama su yi bayani to kan yatsu kan ba da su ake tafi ba so ba bukatar wai kasa sa screen guard mai duhu mai kaza mai kaza kaga wannan damuwanka ne da mutane shi yatsan da kake rubutun yana kofin yana ajiyewa annabi ce za a ce yi bayani zai yi bayani to duk lokacin da ka fara rubutu a wayarka ka sani cewa wannan abin da kake rubutawa hannunka yana tariye shi ai amsar da za su ba ma mai laifi ranar kiyama wa kalu da juludihim lima shahidtum alaina don me yasa kuka ba da wannan shaida a mu ƙalu sai su ce wa su iyayen gidansu an tsakan Allah kullabi an tsaka shayin Allah ne ya ba mu iko mu yi magana wanda shi ya ba da iko mu duk abin da yake magana ya yi magana wa huwa khalaqakum awwala marra shi ya halicce ku a karon farko wa ilayhi turja'un kuma gare shi ake mai da ku sai kuma su ce musu wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum samu'ukum wala absarukum wala juludukum dan su yi laboi wa ma kuntum tastatiruna ai mu dama ba ku boye mana ba jama'a kun gane kuwa idan mutum ya tuhumi wa'annan gabobin me yasa suka ba da shaida sai gabar sai ta sai mishi to yalla boye ni fa dama baka boye mini ba lokacin da ka dauki wacce kuka tafi hotel gani zai ce yalla boye ni ka boye mun ne ai wahajiya kawai ka boye ba haka ne ko ba haka ba haka ne wa ma kuntum tastatirun ka zai miyar maka da martani ta to yalla boye wannan abin da aka shirya din ai jama'a ne ba sani ba amma ni kan ai dama ta hanya na aka kulla abun ai ka san na san komai idan mutum zai yi zina zai boye wa idonsa ne zai ɓoye wa kunnensa ne zai ɓoye wa fatan jikinsa ne to da su ce musu wa ma kuntum taskatiruna an hada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum ai dama ba ku yi abin a ɓoye yadda har jinku da ganinku da fatan jikinku ba za su iya ba da shaida ba yalla ɓoye me abin mamaki don mun ba da shaida mu kan dama ai ku boye mana ba yanzu wadda ba a yi a gabansa ba shine da ku yi mamaki ya zo ya ba da shaida amma ni gani kam ai da ni aka ce ji zai ce ni ma ai da ni aka ce fatar jiki zai ce ai da ni aka yi kuma wani abu Allah shi ne mafi sani annabi ya ce duk gabobin dan adam ranar alkiyama abinda zai fara magana a gaban Allah cinyar mutum wallahi cinyar arama duk jikin mutum abu na farko da zai fara magana a gaban Allah cinyar to abinda muke faɗa duk waɗannan ayoyin alkur'ani Allah ne ce da su yi magana da su yi magana ko ba da su yi ba da su yi to idan kana wannan abun baka tuba ba sun nade wannan abun kwatsam ka Allah ta zo ta cin maka yaya da yi ka goje babu kaga ka tari ka sada ka tari ka sada to haka duk sassan jiki za a zo a ba da shaida kala-kala za a ba da shaida kala-kala ai shi yasa ita shaidar da za a bayar shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai zai ba da shaida akan al'umma ko fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin min kulli ummatin شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمع عبد الله بن مسعود ككرم تامون القرآن عبد الله بن مسعود يا رسول الله a saukar maka da alkur'ani kuma in karanta maka alkur'ani annabi ya ce ina so in ji alkur'ani ne daga wani na abdullahi ibn mas'ud kawai ya sako suratul nisa yayyayyayyayi har ya so kan wannan aya fa kaifa idza ji'na min kulle ummatin bishahidin shahidin waje ina bika ala haulayi shahida Allah yake yaya al'amarin zai kasance a randa zan zo da mai ba da shaida a kan kowace al'umma shine manzonta waje ina bika ala haulayi shahida kai ma zan zo da kai ka ba da shaida a kan wannan al'ummar taka ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai fara kuka Ya ce da na juya sai na hawa na zuba a gidansa annabi sai ce ma abdullahi dan masu hasbu ya ce karatun ya isa karatun ya isa annabi sai ya kama kuka watan abinda mutane ba su gane ba shine shi fa annabi cewa Allah yayi yaya al'amarin zai kasance yaya rigimar take ran da zan zo da kowane manzo ya ba da shaida akan al'ummarsa kai kuma na zo ka ba da shaida akan al'ummarka shi fa shaida zai bayar ya kama kuka to ina wanda shi da a ba da shaida akan jama'a mun fahimta shi fa ba shi ne da a ba da shaidan a kansa ba shi zai ba da shaida a kanka shi mai ba da shaidan sai kama kuka to ina kuma kai da za a ba da shaida a kanka ina kai da za a ba da shaida a kanka la yajma annakum ila yawmil kiyamati Larai ba fi Allah ya ce wallahi Allah zai tara ku zuwa ga ranar alkiyama babu kokonto a cikin wannan maganan allazina kasiru anfusahum fa hum la yu'minun Allah ce waɗanda suka yi asaran kayukan su Allah ce hum la yu'minun su ba su imani in mutum aka ce bai yi imani ba to yayi asarar da ba wata asara a Ya yayi asara asarar da ba wata asara a bayan wannan asara sannan mafi munin asara shine mutum ya tashi ba daidai ba ranar alkiyama mutum ya tashi a kafiri ko a fajiri ko ya tashi a munafiki ko ya tashi a wani azzalimi e qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لكم من فوقهم زلل من النار ومن تحتهم زلل من النار ومن تحتهم زلل ذلك يخوف الله به عبادا يا عباد فاتقون الله يتيو من زم الله صلى الله عليه وسلم قل كجام الأمر إن الخافرين للي أسار الروح alladina kasiru anfusakum wa ahlihim yawm al-qiyamah sune wadda suka yi asaran kayukansu suka yi asaran iyalinsu ranar al shi dai ya shiga uku ya lalace ya yi asaran iyalinsa. waɗansu malamai suka ce iyalansa su ne iyalan da Allah ya tanada mishi a gidan aljanna matansa na gidan aljanna wildanun mukalladun da za su mai hidima a cikin gidan aljanna in ya zama dan wuta yayi asaran su waɗansu malamai suka ce asaran iyalansa shine ba shi ba ƴaƴansa ko a rayuwar duniya ko a rayuwar duniya aka ce za a raba ka da ƴaƴanka to in mutum ya zama dan wuta ya rabu da 'ya'yansa. Kul inna alkafiri na labi na kasiru an fusarun wa alihim yau malfiyama, Allah, Allah ya ce ku saurara ku ji, zalika huwa lukusuranul mubin Allah ce wannan ita ce asara mabayyaniya, ita ce asaran da ba asara sama da ita a ce mutum ɗan mutane, Allah ya tsare. Lahun min fauƙihim, zuladun minan nari wa min tafihim, zuladun, Allah ce sama da su ranar alkiyama akwai wani girgije na wuta wa min kasa da su akwai wani girgije na wuta sama da kasa kaga dai girgije na hadiri a duniya ma baka taba ganin ta kasa ba Allah ya tola kun min fawqihim zulalun min an-nari wa min tahtihim zulal Allah sai ce zalika yukhawwifu Allah bi ibada wannan shine abinda Allah ubangiji yake tsoratar da bayinsa da shi duk abinda ake gaya ma karkace ka tosa kanka a wannan matsalar ya ibadi fattakun Allah ce ya ku na, ku ji tsoro na ku yi dokoki na Allah ce ku ji tsoro na to duk abin tsoron kenan daga ran da aka ce an kai ka bayan garin nan an bisne ka to ta baci in baka tafi a daidai ba duk wannan harkallan da kaga ake yi a garin tafiya za ka yi ka bashi tafiya za ka yi ka bashi kullum ka zama a hankali kullum ka zama a hankali kullum ka zama a hankali kar ka yadda mutuwa ta ɗauke ka a rankali kullum ka zama a hankali kullum ka zama a hankali kana tuna mutuwa kana tuna kwanciyar kabari kana tuna haduwa da Allah kana tuna tsayuwa a gaban Allah kana tuna makoma kana tuna duk waɗannan ababa kar ka rafkana ga waɗannan abubuwa da kaga ake yi a rayuwa kar ka rafkana ka zama a hankali a hankali kana kasuwanci kana ankare kana ofis kana ankare kana mota kana ankare kana gona kana ankare kana cikin rayuwa kana ankare yawa amma in ka ɗauka cewa haka kawai za ka yi ta gararinka za ka yi ta gararinka na ba zai kabar bayya abin ba zai kyau ba Allah ya samu dace to sai mu kwana nan sai kuma wani sati idan Allah ya kai mu sai mu dora subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk